أولئك هم الكفرة الفجرة waɗannan da aka siffanta da wancan hali su ne waɗanda suka haɗa tsakanin kafirci da fajirci.